Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. A 'yan kwanakin na an hara samun wasu matasan da ke yunkurin kashe kansu a kan soyayya, an ba mu labarin wata matashiya mai shekaru 24 a unguwar sabuwar gandu da ke Kano wadda ta yi yunkurin kashe kanta da guba saboda an warware maganar armanta da saurayinta. Amma da yake da sauran kwana a gaba an ceto rayuwarta. Ana cikin haka sai kuma ga wani labarin shi ma na wata budurwar kuma ɗalibar kwaleji a jihar Kaduna wadda ita ma ta yunkurin kashe kanta akan saurayi. Ita ma da sauran shan ruwanta a duniya bata sheƙa barzahu ba. A cikin wannan shirin na yau za mu duba dalilan da ke iya kai mutum ga yin tunanin kashe kanshi ya bar duniya saboda ɓacin rai a kan soyayya. Sannan kuma kamar kowace juma'a muna tahe da ƙunshin manyan labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau dinnan juma'a. Yau mataimakin editan jaridar Aminiya Bashir Yahuza malumfashi ne zai mana bayani. Kamar yadda kuka ji a can ba yau shirin namu akan masu kashe kansu ne ko kuma yunkurin neman yin hakan saboda soyayya. An ba mu lambobin wasu daga cikin waɗanda suka yi yunkurin kashe kansu, amma Allah bai ƙari kwanansu ba domin mu tattauna da su, mu ji dalilansu daga bakinsu. To amma kash duk sun ƙi magana. Wani ma da budurwashi ta kusa kashe kanta saboda shi, ina kira daga jin sunana ajiye waya kafin in ƙarasa bayani. To tun da sun ƙi magana da mu sai na fara da tuntuɓar wani abokin aiki ɗan jarida Muhammad Sa'id na Kanti mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyon Pyramid FM da ke Kano kuma wakilin gidajen rediyon amfani a jamhuriyar Nijar. Domin mu ji ko yana da labarin matasan nan na Kano da suka yi yunkurin kashe kansu saboda ɓacin ran soyayya? Ba shakka hajiya irin waɗannan labarai na taɓa karo da su wanda yake kuma ta kwana ma a gidan sauki a nan jihar Kano ne. A wata unguwa a cikin birni da ake cewa Jakara, a cikin ƙaramar hukumar mulki ta birni da ake cewa Kano Municipal. Wata yarinya suna soyayya da saurayinta na san ma sunan yarinyar. To abu dai ya yi nisa har an kai ga cewar za a yi aure to daga baya kuma sai iyayen yaron suka ce sun fasa ba zai auri ba yarsu to shi ne wannan yarinyar saboda jin zafin wannan abin gami dai da kuruciya ta je ta samu abin nan na wanki da ake ta haifo. wani ruwa yana nan kamar omo ne hmm. ta samu leda biyu a yadda dai aka samu labarin daga baya bayan an ceto rayuwarta shine ta diddila ta so ta kashe kanta kuma kwananta ba su kare ba. Hmm. Yawwa, ita ma dai ta dalilin irin wannan ne. Sannan a dai cikin unguwar ta jakara, akwai wani bawan Allah shi ma a watannin baya, haka ta faru a gare shi da ya rasa yarinyar da yake so, shi ma wannan kururar shedan din ta kwashe shi. Shi kuma sai ya sha abin nan da ake cewa fiya-fiya. Shi ma ya so dai ya kashe kansa kuma kwanan a gaba. Hmm. An ceto rayuwarsa daga baya an hira da shi ma yake cewa shi bakin ciki ne ya za a kwace masa budurwarsa an kasa shi ne shi dai jin zafin an kasa shi ne a soyayya yi haka amma shi ma an ceto rayuwarsa daga baya asibiti akwai labarin wata kuma a katsina ita ma mun samu irin waɗannan bayanai da lambobinsu ma mun kira su mun yi mun yi magana da su amma gaskiya sun nuna mana ba za su yi magana ba wannan na katsina na jami'ar nan ta umar musa an yi hira da kawar yarinyar na shi ita ce ta yi ba'asi ta ba da ba'asi akan abubuwan da suka faru amma ba wace ta so ta kashe kan nata ba kawarta ce ta yi magana a rediyo na saurari wannan sannan na taba samun labarin wata yarinya 'yar makaranta wacce ita kuma secondary ne ma irin yaran nan dai su ma ita ma hakan abin ya kusa kwasarta haka ta faru amma dai an ceto rayuwarta daga baya shi ma dai yana da alaka da irin kana son wani ko kina son wani a zo a raba ku sai su sha wani abu. Hmm. Amma da duk waɗannan wato labarai da ka bibiya baka samu tattaunawa da su ba kamar da mu ma muka yi ta kokari a wannan karan mu ma sun kisi magana da mu. Gaskiya ban taɓa ba karo da wanda lalle lalle na miƙa masa abin magana ya yi magana domin mafi yawa sai abin ya faru ne sai ka ji labarin ya fita ko daga asibiti ko daga dangin waɗanda abin ya faru. Muhammad Sa'id na Kanta kenan ɗan jarida a Kano. Masaniyar halayya da tunanin ɗan Adam na tafi da bayanin dalilan da ke sa wasu mutane yin tunanin kashe kansu akan soyayya. Amma kahin nan ga mataimakin editan jaridar Aminiya Bashir Yahuza Malumfashi da ƙunshin manyan labaran jaridar da za ku iya saya yau Juma'a. babban mu shine rikicin asu da gwamnati wannan mun yi bugi jaki mun bugi taiki inda muka tattauna da masana da ita kanta gwamnati da ɗalibai da sauran masu ruwa tsaki a harkar ilimi a ƙasar nan inda suka yi bayani na me ma ya jawo yajin aikin kuma su kansu kungiyar asu mai dalili yasa suke ta ɗaukar matakai na yajin aiki yaji aiki babu wani ah, tsayawa duk da ba a samun sakamako su mun dai tattauna da mutane daban-daban mun tattara bayani wanda zai zama gamsashe game da ainihin rikicin asu da gwamnati labari na biyu kuwa mun mai take da dawowar tashin bam ya jefa firgici a zukatan mazauna kaduna an kwanakin da suka wuce an samu tashin wasu abubuwa da ake tunanin na fashewa da ake tunanin bama bamai ne wanda da an kaura daga wannan sai yanzu ya dawo to lalle kenan mutane suka shiga firgici mun tattauna da mutanen da ke yankunan da kuma su da abin da ka iya zuwa ya zo dangane da wannan. Na uku kuma tattauna ce ta musamman da tsohon ministan kuɗi a gwamnatin shugaba ibrahim badamasi babangida wato alhaji abubakar alhaji wanda muke matake da triple a a tsohon minista ne na kuɗi wanda ya yi bayani kuma mai riƙe sarauta sarautar gargajiya ta jihar sokoto a ya yi bayani kan rayuwarsa da tashi faɗin da ya da ma yadda lokacin da ya karatu a a ƙasar turai ingila kenan inda ya ce a lokacin nan turakan kewaye shi suna mamakin irin halittarsa wanda suna ma tunanin cewa kamar biri ne so wannan al'amura duka ya bayyana su a cikin wani tattaunawa waɗanda za su ilimantar kuma su faɗakar akwai wani babban labari game da ainihin yajin aikin 'yan sanda labari dai muka yi matake da shin 'yan sandan najeriya za su shiga yajin aiki raɗaɗe dai aka ta samu a kwanakin baya cewa saboda rashin alawus mai kyau da albashi mai kyau jami'an sanda za su shiga yajin aiki so mun bincika mun gano gaskiya al'amarin shi za su shiga yajin aikin ko ba za su shiga ba a labaran al'ajabi kuwa muna da labaruka masu dama amma kaɗan daga cikinsu shine akwai labarin yadda maza 'yan asalin afirka suke kwalliyar da shiga irin ta matan larabawa suna samun sata hanya suna shiga kasar dubai inda dubunsu ta cika aka gano su akwai labari na biyu inda wani abin al'ajabi ya faru da wani mutum wanda masu garkuwa da mutane suka kama shi suka mai da shi kamar bawan da suke bautarwa ta hanyar zuƙar jinin shi yau da kullum suna sayarwa a bayan fage akwai kuma labarin wata uwa wacce ta ɗauki ɗanta wanda ta haifa da kanta ta ɗauke shi ta kai shi gaban 'yan sanda domin a hukunta shi to sai fagen wasanni fagen wasanni kuwa a wannan karan tattauna ce muka yi da wasu mata guda biyu waɗanda suka ce su a rayuwarsu sun fi sha'awar kallon kwallon kafa fiye da kallon fim wani ne dalilin su ina suka shiga ina suka fita insha Allah sun faɗi bayani wanda an san cewa dai al'adance mata kamar sun fi sha'awar kyale-kyale da fim da sauransu fiye da kwallo to amma su waɗannan ta sai ta bambanta an gaida Bashir Yahuza malumfashi mataimakin editan jaridar Aminiya tare da Muhammad Awal Suleiman Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuna tare da mu ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta na facebookcom aminiyatrust ko twittercom aminiyatrust Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma in Radio. Sannan kuma kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Yanzu kuma ga masaniyar halayya da tunanin ɗan adam da bayanin dalilan da ke sa wasu mutane tunanin kashe kansu a kan soyayya a tattaunawarsu da Muhammad Awal Suleiman. Kahin ta amsa tambaya game da kisan kai a kan soyayya, ta fara ne da yin shinhiɗa da irin abubuwan da ke faruwa a cikin ƙwaƙwalwar ɗan adam, amma da sunanta ta fara. Sunana Labiba Sa'idu Ibrahim na kasance masaniyar halayyar mutane. wato wa'inda ake kira suna psychology wato yawanci za ka ga duk masu wa'innan matsalar da suke ji kamar suna so su kashe kansu eh. suna fama da cutuka kwakwalwa kamar ciwon tunani wato depression hmm. kamar irin su schizophrenia ko kuma cutukan psychosis irin cutukan da ke sa gushewar tunani yake sa mutum bai iya bambance tsakanin zahiran da ba zahiran ba. To akwai wannan. yanzu me ke sa mutane su kashe kansu saboda soyayya kamar budurwa ta kashe kanta saboda saurayi ko saurayi ya kashe kanshi saboda ya rabu da budurwar shi ko saboda ita dai. To yawanci dai za ka ga bakin ciki ke kawo wannan. To akwai bakin ciki irin na yanayi na rayuwa na yau da kullum akwai kuma bakin ciki da za ka ga ciwon depression ciwon tunani ke kawo shi. To wasu ba su san ma suna da shi ba. Amma shi kanshi ciwon tunanin abin da ke kawo shi wani wai wani sinadari a mu da ake kira dopamine idan yi ƙasa to shine mutum sai yana shiga wannan yanayin tunani da muke kira depressive mode turanci za ka gani shine suke cire tsammani a rayuwa suke jin ba daɗi su ta kuka ba ko dama ba da dalili ba sa iya cin abinci ba sa iya bacci ba su iya mu'amala da mutane kullum suna kiwanta kansu. Yeah. yawanci za ka ga ko da in an bibiya a ga abin da ke damun su suna da wannan ciwon tunanin ko kuma suna da wannan sinadarin na kwakwalwa ya ragu sosai kamar um, fiye da yadda na kowane dan adam yake to in yi ƙasa shi ne zaka ga ana yawan samun wannan matsalan da mutum kawai zai cire tsammani a rayuwa zai ga cewa kawai ba abin da ma ke ke kwantar mishi da hankali zai ga kawai gobe ma dai ba shi ma da kawai amfani misali saurayi da budurwa da ke soyayya me yasa to ai ne bayani mm. in an bibiya za a ga suna da wannan matsalar to amma ba as ba soyayya bace kenan ke jawowa akwai wani dalili eh shi ne wannan sinadarin na kwakwalwa kowa na da shi na'am dopamine kowa na da shi to yawanci in yayi sama fiye da yadda na kowane ɗan adam ya kamata ya zama shine za ka ga ana samun wannan cutukan um, ciwon kwakwalwa mai yanayi biyu wato um, bipolar idan kuma ya yi ƙasa shine ake samun ciwon damuwa wato depression to zai iya yiwuwa sakamakon wannan baƙin cikin na rabuwa zai iya yiwuwa ciwon wannan sinadarin kwakwalwarsu ya sauka sosai ko lalura ya shafe shi da har za a yi dan kwana biyu kwana uku mutum yana cikin wannan yanayin damuwa kuma zai iya fidda kanshi to kuma zai iya yiwuwa cewa dama tuntunin mutum na da shi kawai ganewa ne yana da shi bai ba shi dama cutukan kwakwalwa abu hudu na iya kawo shi ko psychological factor saboda wani cutan kwakwalwa mm. ko physical factor saboda wani cutan jiki irin masu kamar su cutan su hiv su kansa Mm. ko kuma um, biological factors ana iya haifuwa mutum da shi ana iya gadon shi ko kuma ana iya yi saboda wani magani da mutum ya sha ko kuma wani taɓin kwakwalwa da mutum ya samu tun lokacin haihuwa. Sai kuma akwai social factor Social factors shine factors kamar irin zamantakewa da mutane, mu'amala da mutane zai iya zuwa finances zai iya zama inda mutum ke zama duk dai irin kamar environment zai mutum duka suna iya sa cutan tunani ko kowane irin cutan kwakwalwa. To ka ga yanzu in muna magana ana magana mu'amala da mutane da zamantakewa mutane. ko hatsari ko irin abubuwa da kaga kala-kala. To kaga wato soyayya da rabuwa shi soyayya yana jawo shakuwa, rabuwa kuma yana da shiru hmm. To kaga wannan rabuwan ya sa an samu rauni tsakanin ma'amala da mutane ko kuma zamantakewa da mutane. To kaga shi kan shi ya isa ya sa cutan damuwa. Na'am. Dr. Labiba Sa'id kenan masaniyar halayya da tunanin ɗan Adam a tattaunawarsu da Muhammad Awul Sulaiman. Karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da editan mu Sagir Kano Sale, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.